ربنا وانكسنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وآتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث سرة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كاسي العلام لها ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العباد وباسمك العظم على أكبر المخلوق المكنون الذي لم يتلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يكدر على أناته أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا فرج عنا الدنيا وأخرى وعشنا من كل داء وسقم وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم أهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم أهدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم وأشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da abin na na wannan darasi namu da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na rana a jefa birnin kai kowace rana ta wata ramadana bayan sallah da asar yau abin na wannan rana 21 ga wata ramadana hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai muna nan ƙarshen suratul araf aya ta 199 uzul abuwa

karfe abin nan sauki duk abin da ya sauki eh, bai ma ja da abin da ya zo duk abin da ya zo karfe mai sauki bila kulfatin ba tare da tsora makanka abin da ya fi karhinka min kalakin nasu na ɗabi'un mutane ba wala ta ba su ana kuma ka rage kakka yi bincike ga ɗabi'unsu wato wanda ya bayyana gare ka ka yi aiki da shi abin da duk ya bayyana gare ka yi aiki da shi wato kada ka yi binciken ɗabi'unsu wa amur bil urfi kuma ka yi umarni da shari'a ai wa amur bi kulli ma amaraka Allah bi ka yi umarni da duk abin da Allah ya umarce ka da shi wa huwa kullu ma ara kullu ma hu bil wahyi min Allah duk abin da ka sani da wahayi daga Allah azza wa jalla to ka yi umarni da shi wa kullu ma yu'rafu min ash-shar'i hasan duk abin da ya danga shari'a an san abin mai kyawu ne ko an san husnuhu kyawu ne wa arid an jahilin kuma ka kauda kai daga mutane jahilai fala tuqabiluhum kada ka yi muqabala da su bi sabiyin da su wato ba a son mutum ya yi mukabala da jahilai da wata su matsayinka na malami wato ka yi amfani da iliminka kada ka bari ka zama daidai da abin nan daidai da jahilai tunda allah ya sanar da kai abin da bai sanar da su ba to ka yi alheri wanda ya tsara nasu kai kuma wahiyar ka ƙauli wannan ya yi kama da magana Allah wa ka kadaba humul jahilun idan jahilai sun yi musu magana mara kyau qalu salama su su faɗi salama wato idan jahili ya gaya ma magana ta bakan magana kai sai ka bashi hankuri to kaga ka ta baka salama bata jawo maka isman ba bata jawo ma zunubi ba kala ja'awar sadiq ja'awar sadiq ya ce a laisa fil qur'ani ayatun ajma'u minha cikin ƙur'ani babu wata aya da ta yi wannan haɗawa da makarimar akhlaqi da dabi'u kyakkyawu yace khuzul afwa na farko karkiran gwani wa amr bil urf na biyu kai umarni da shari'a na uku a arir an jahili na ka kawo da kai daga jahilai kun ga babu abin da tabbai saboda haka cikin ƙur'ani babu aya da ta yi umarni da kyakkyawan ɗabi'u kamar ta in ji jami'ar sadis wa ƙala jibrilu fi tafsira jibrilu ya ce a wajen fassara ta da ya kawo mai gida sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce menene fassara wannan aya ya ce to bari in tambayo to ya yi tambaya sai jibrilu ya ce abinda allah ya ce wato a fi tafsiri ha amaraka rabbuka allah ubangijinka ya umarci ka an tasila mun kada aka duk wanda ya yanki da kai kai in ka samu ka sadu da shi misali siyasa ce ake cikinta yan siyasa sun ɗauki matakai mai zahi wajen ƙuntata ma wasu to sai Allah ya baka kai yi nasara a kan su ka da zaman kakka da ba cewa an kai ka saki mutanen ka ba amma su kuma kakka yake da su gaba daya addinin kake wato wadi man haramaka wanda ya samu ya haramaka kai in ka samu ka bashi wasu in suka samu sai su hana ma wasu to kai in ka samu wannan da ya taba samu ya hana ma to kai yanzu in ka samu ka ɗan mai wata abu an manzala maka wanda ya zalunce ka kuma kai mai rangwani wanda ya zalunce ka kuma kai mai rangwani kakace ni fazzalunce ni sai na zalunce kakace haka wahiya muhukamatun wannan ayar wato tabbatacciya ce ba a shahi ta ba fi mu'amalatul kufari ga mu'amala da kahirai bai ma yan bayi da abin da bi ya kamata a yi mu'amala da su wa bi mu'amalati du'afa islam da kuma mu'amala ga masu rauni musulmi masu rauni saboda kun san musulmi mai rauni wani haka yake kamar kahiri amma dai ba kahiri na ba amma duk ɗabi'u ne wato ɗabi'u na na rashin imani to duk da haka na a yi ma'amala da su na ma'amala mai kyau waje fatul Arabi, da wawayen larabawan ƙauye wato mutanen ƙauye wani ba ƙauye na kuma bai san abin da daidai ba amma duk da haka na a yi ma'amala da shi da abin da ya kamata wato kowa a yi ma'amala da shi yadda shari'a ta ce Allah ya taimaka mana don mutumin da yake yin abin da Allah ya sa shi ba zai yi mugun ƙarshe ba zai yi ƙarshe mai kyau don mutumin da kasa da zumunta da wanda ya yanke da shi kuma in yi samu ya yamma wanda ya hana mai kuma ya yi rangwami ga wanda ya san ya zalunci shi mutumin nan ba zai walakanta ba duk wanda a haka ba zai walakanta ba amma ba wai an hana wanda ya wanda ya yi ma ta'addanci ta yi mai ta'addanci ba an hana ba amma dai inda za ka yahi ma wanda ya zalunce ka to yahi in ka kai yahi wanda ya zalunce ka yahi rama amma in ka rama ba ka yi laifi ba Allah ya kare wa in ma yanzu ganaka wa in ma yanzu

ayyan hasannaka min ash-shaytani nakasun mai wasawasi ya sama wasawasi ya boye ai wasa wasa ta ya jiya ma wasawasi wasawasin nan ta hamiluka ala ala khilafi ma umirta tana daukar ta sa ka kai sabanin ma umirta bi abinda aka umarce ka da shi ka abin nan ka atira ya gadade kamar gittawa fushi kusan wasawasin shedan yana sa kai hushi da mutumin da bai kamata kai hushi da shi ba sai wasawasin shedan ya nuna ma mutumin nan bai kamnatka mutumin nan kaza yake gare ka sai kai ta hushi da shi to shi kuma hushi shine asalin abubuwa da yawa na barna shi hushi shine asalin abubuwa da yawa na barna domin hushi na sa yi faɗa kai hasali ma hushi na sa mutum ya saki mata ce wanda zai iya rayuwa kuma sai da ita kuma hushi ya sa ya saki ta to idan abin nan mai wasawasi ya sa maka wasawaci to lokacin da duk ka tuna fa a fasta'in billahi ka nemi tsari ga Allah subhanahu ta'ala jawabu sharri wa jawabu jawabul amr yi ai fasta'in billahi ya dafa uwa anka ka nemi tsari ga Allah to Allah zai ture maka sharrin nan na shaitan duk lokacin da wasawasin ya shige ka in dai Allah ya taimake ka ya ɗebe maka mantuwa sai kai sauri kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to duk wasawasin shaitan zai maka sauki in insha Allah hu shi Allah sami'ul lilqawli mai ji ne ga maganar da ake faɗa alimun bi kulli shay'in ko masani na da dukkan komai ya Allah ya sami'u ya Ali? ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunuban ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ya sami'u ya Ali. summa bayyana sannan Allah ya bayyana annan nasa inda sama'il wa'adi wa dhikri kismani lalle mutane wajen sauraron wa'azi da sauraron biki wato kashi biyu suke ismin yadda ido wa yadda kashi guda yana yana wa'azantuwa in ya ji wa'azi kuma yana jin tsoron Allah ya basta shi. wai za da kada hu shay'un min ash-shaytan najma waraja sannan idan wani abu ya samai daga shidan sai ya yi nadama kuma ya dawo ila tariqin mustaqima da hanya madaidaiciya to akwai kashin da a haka na Allah ka samu cikin su wa akwai kashi na biyu la izu wa la yatai su duk wa'azan da an kai ba su wa'azantuwa kuma ba su jin tsoron Allah abinda duk suka yi ba su bari Wai yastamirru ala dalala kuma suna dogewa ga barnasu wa shaida shaytan fi ibdalil haka kuma yana taimakon shaytan wajen bata gaskiya kun ga jama'a sun zama kashi biyu Allah da ka samu cikin kashin na biyu wa qala sai Allah yace innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza wallazi na taƙau lalle waɗanda sun kai yi taƙawa ya taba wa sun ka bi umarnin allah fi jami'a harakatin cikin dukkan motsinsu wa sakanatin da su wa'anda suke jin tsoron allah cikin shiru da motsinsu ma'ana cikin dukkan rayuwarsu suna jin tsoron allah gwargwadon wa da kamata sannan wa idan masahum abin nan ta'ifun min ash-shaytan idan wani mai wasawasi da hanyar ya shahe su wa bi qira'atin dayfur ai shay'un min min wasawasati shaytan idan wani abu ya same su daga wasawasin shaytan wa alamma bihim kuma yayi ta'asiri cikin su min shaytan daga shaytan tazakkaru iqaballahi wa sawabi sai su tuna da azabar Allah su tuna da ladatai wato duk mutumin da Allah ya taimaka idan ya samu damuwa ko idan ya samu ƙari ko idan ya samu rauni don mutane daban-daban suke wani in ya samu rauni sannan ya ka samu wani in ya samu ƙari sannan ya ka samu wani in ya samu farin ciki abu mai faranta mai rai sannan ya ka samu wani ko bai samu sai bakin ciki ya dame shi sannan ya ka samu to kowanne dai daga cikin waɗanda wanda duk wani wasawasi na shekan ya shigo shi bayan wasawasin ya shigo shi mina shekani daga shekan to mutanen da Allah ya taimaka ta zakaru ya ƙabar lahi wasawatu sai su tuna da azabar Allah lokacin da suka tuna da azabar Allah ba za su saba mai ba wasawabi sai su tuna da sakamakon Allah wato aljanna lokacin da suka tuna da sakamakon aljanna za su yi abin kwari don su shige ta fai za mu mubsiruna haka sai ga sun dawo suna garin gaskiya min gairi daga ta, fai ona sai su dawo daga wasawatin shekar ai inna masta shaidana yu'mi wa yadnisu wato lalle shahu shaidan yana makauta basira yana shahe basira wayi gulukul basira yana kulle basira gaba ɗin walakin taqawa sai dai taqawa allati tusilu quluba billah wadda take sadar da zukatan bayi zuwa ga Allah tamtahu basaira asabi'a tana buɗewar basirori wato idanun zuciya na masu wa'annan zukatan wata kashifar gishawa tana ɗebe abin na ruhi an oyine daga idanunsu na kai ta ɗebe abin nan ruhi daga idanunsu na zuciya su ne basira ta ɗebe ruhi daga idanunsu na kai wato idanunsu waɗanda suka ganin duniya da suwa to haka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya muwafaka kenan saboda haka abin da ya shigo ka wanda ka damu ka yi sauri da iyawa ka gurgudun wanda kake iyawa ka tuna da Allah ka yi a uzu billahi minash shaidanar rajim su insha Allah Allah zai maka maganin wa'annan abubuwa na shaidan amma wa ikhwanuhu wa ikhwanuhu shayatin yan uwansu shaytanu ne na kufari na kahire wal musaki da fasikai ya muduna na suna ƙara iza su cikin bata ayi fi dalali cikin halaka wa shakki da shakka min masu shaytani saboda shahawar shaidan. sun malayi kusiru na fi imdadihim sannan ba su takaitawa ga taimaka musu a umardihin ko ga izarsu bal yashhaduna fi ibdali haka za su yi kokari su yi ta kokari wajen bata gaskiya bisa alat ta'annut in sun zo wajen masu wa'azi su dora musu tambaya ta ta'annuti wa dalabil ayati da neman ayoyi gaira nazirina ila mu'jizatil qur'ani ba tare da su yi kallo ga mu'jiza ta qur'ani ba to wai zalam ta ce da ayatin wa ta ce da ayatin qalu لبث بعيدا atihim da ayatin kuma su kahire suna da wani abu idan malami yana ta matsawa ga addini na yana ta kokari to suna da wasu abubuwa sai su nuna mai goyon baya da ƙarshe sai su shirya wani abu na rashin gaskiya sai su samai su dora neman ya tabbatar da wannan abin idan ya bibi alaƙa su da shi sai ya tabbatar da abin nan da ba na gaskiya ba sai su koma gehe su cewa na ba na Allah ba ne don kaza da muka kawo mai ya tabbatar da shi mun gane ba na Allah ba ne ai kun ga haka 'yan siyasa suke wa malaman ku sai a yake malami a ba shi kuɗi a iza shi ya yi rashin gaskiya ya ɓaro ce ya hau bisa mimbarin juma'a shi waɗi waɗi ya kaso don bukata ta sai su dora wanga ya biyu wanga suna ta dariya ka gani ba a ce muku wallahi wani shi wani kuɗi ne kawai kuɗi ne kai wallahi wani ba na Allah bane shi yasa an kaga sun zanna suna hadin akwai malaman Allah akwai wanda ba na Allah ba in ka bi su kana gane dalilin su da sun ka gane da wani da wani da wani ba malaman Allah bane ta haka na jarraba suna suka yi a kawo kuɗi a bashi a nuna mai rashin gaskiya a ce ya gyara ta saboda haka ya kamata ga kowane mutum ya sa abin da yake yi duk abin da a gaskiya ka tsaya bisa gare abinda ba gaskiya ba kuma ka tabbatar da mutane ba gaskiya ba ne to iri ne na suka wa suka so su yi wa annabi Allah bai ba su nasara ba Allah ya ce wa idan ci min da ayati idan baka zo musu da aya min rabu cikin wanda suka kago da kansu ba suka kago rashin gaskiya suka ce ka zo da wannan idan baka yi ba kalu sai su bai ta bai kaga ba me yasa ai an sha'ata misa baka kaga ta min kibali nafsika daga gihin kanka ba ya na zalika ta hakuma suna faɗin wannan don izini Allah ya ce kullahun ka gaya musu inna ma atabi ma yuha ilayya abinda kun ka kawo ba ni ne kuma ba ni faɗi ne ni bani faɗin komi sai abinda Allah ya sanar da ni inna ma attabi'u ma yuha ilayya ni da ma ina bin abinda an kai min wahayi min rabbi daga ubangiji na laysa li an ati min min indi bi shay'in ni a wuri na ba ni da damar in zo da wani abu a wuri na ba ni da wannan damar kun gani da ya zo da shi sai su to gashi ya ce Allah na ya aiko shi to shi ma wanga Allah na ya aiko shi Allah ya ce to a kula da wannan da kyau hazal qur'anu basa'in wannan qur'ani hujjoji ne na rabbikum daga ubangiji wa hudan kuma wannan qur'ani shari'a ne wa rahama kuma wannan rahama na liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani anna minhum ya rahman ya rahim wa قرأ qara'a qur'an alkur'ani idan an ka karanta alkur'ani bi ma'ana idan ana karanta alkur'ani kamar yanzu kun ga duk ga manan mun tattara babu abin da ya kawo mana wurin sai sauraren ƙur'ani shi ɗaya ya kawo akwai wanda ka tahowa ya iske mutane babu abin da ya kawo su sai hira sai shi yi zaune tsakaninsu ya kama karatun ƙur'ani kuma bayan shi shi kadai ne su kuma su da yawa to shi wannan mai laifi na domin shi na ya jawo ma ƙur'ani walaƙanci amma wanga mutane na sun ka zo suna sauraren alƙur'ani to idan aka karanta ƙur'ani na fassami ulahu ayyuhal muminu ya ku muminai ku saurari ƙur'anin nan da ake karantawa wa an fitu anil kalami ku yi shiru ku ban magana idan ana karanta qur'ani duk wanda ka son rahamar Allah ba zai yi dumi ba ko waya an ka bugo maka kada ka dauke ta kada ka yi magana la'allakun turamuna domin a yi muku rahama kun gani wato yin shiru a saurari ƙur'ani sanadiyar samun rahama wai za ƙuri al quranu ba sami wa an situ la'allakun turamu kun ga sauraren ƙur'ani in ana karantawa wato eh, abin nan ya samu rahama Allah ya ce ku yi shiru la'allakun turamuna don a yi muku rahama saboda haka wanda ya zo wajen karatun ƙur'ani yana ɗauka waya yana menene wannan ba zai samu rahama ba don bai saurari ƙur'ani ba ya dai taho kawai ya zanna ya huta in ya gama ya koma ce amma wanda ya zo sauraron ƙur'ani in dai gafara ya kabida da rahama Allah Allah ya ce fasami olahu wa an fitu la'allakun turama ku saurare kuma ku shiru don a yi muku rahama nazala fi tarkil kalamin fil ba wannan aya ta sauka game da hana yin magana lokacin huduba abin nan wa abbara bil qur'ani yayi ishara da hudu ba yace qur'ani lishimali ha alaihi don hudu ba wato abin nan ta kunshi qur'ani kun san hudu gobin annabi qur'ani ya hiyawa cikin su wakila fi qira'ati alqur'ani kan ko kuma an ce wato aya ta sauka ga karatun qur'ani kai tsaye wa tarkul kalamin fil hudu ba wajibun barin yin magana in ana hudu ba wajibi na wa bil qur'ani nadabun barin yin magana in ana karatun qur'ani musahabi wa khatama sura ya kammala sura kama bada arkama wada ta fara bittawa abin nan bittaujihi ila zikirin da huskantar da abin nan mutane ga zikira Allah wa wa abdalhi wato zikira Allah wanda ya kowane alheri bin nafsi wato da rai wato ya zama duk abin da za ka yi ka tuna da Allah wannan shi ne zikina Allah wanda ya ɗar alheri ana zikina Allah da abin nan da hannu ana zikina Allah abin nan da ƙafafu ana zikirin Allah da jiki dunkule a duka a tashi da sallah da ƙawahu ko a ce wajen aikin Allah da hannu ko a yi aikin Allah ana zikirin Allah da idanu a dibi abinda Allah ya ce a diba ana zikirin Allah da kunnuwa a saurari abinda Allah ya ce a saurara ana zikirin Allah da baki a faɗi abinda Allah ya ce a faɗi da baki amma zikirin Allah da zuciya shi ya kowane lada in guda ɗaya ne amma in an gama biyu a yi zikirin Allah da zuciya a yi kuma da baki to an ce ya lada biyu ɗin ga yan biyu na an ka haɗi wannan shi ya alheri Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wa ƙala wa zukun rabbaka wa zakur rabbaka bi nafsika yi zikirin Allah Ubangijin ka fi nafsika cikin ranka ai sirran wato cikin ranka wato sirranci an kana mai kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wata'ala tazallulan wa khifatan kana mai tsoron Allah subhanahu wata'ala khawfan minhu wato kana mai tsoro ga Allah subhanahu wata'ala wato ka zama kana zikirin Allah kuma kana tsoron Allah subhanahu ta’ala a cikin abin da na zuciyarka summa bil lisani wannan shi ya alheri sannan summa bil lisani sannan zikira Allah da abin nan da harshe wato wa fawqa sirri saman sirri wato idan zaka yi zikira Allah da harshe wato kai ba cikin zuciya ba kuma dunar jihar mina kauli ba tare da bayyana magana da ƙarfi ba haka idan mutum zai yi zikirin Allah kamar shi ɗaya haka to ana so kai cikin zuciya ta duka kuma kai da ƙarfi ƙwarai ya zan dai ya yi wato bai na sirriwar jihari a takafus kenan bai na sirriwar jihari ai don bai na homa tsakiya tsakanin bayyanawa da kuma sirantawa birgudu da sahi wato abin na um, belawar asali da sahi da kuma wato da yamma ai awakir abin na awailin na hari farkon ne wa awakiri ni da karshe ne wato ana son a yawaita zikiri da sahi kuma da marici wala na min na an zikrillah amma dai ko kaka za ka yi zikirin dai kada ka zama cikin na nuna zikirin Allah Allah la yuhibbu al-gafili saboda haka kaka zama cikin waɗanda ke rabkana daga zikirin Allah wato ka zama dai ko kaka ko kaka dai ka zama cikin masu zikirin Allah ko kaka ko kaka amma dai kada ka zama abin na mina gahili kar ka zama cikin waɗanda sun karabkana ya zama karabkana daga zikirin Allah ɗin gaba dai kada ka zama haka nan saboda haka yana da kyau ga kowane mutum ya yawaita zikirin Allah alamar suna ga Allah a malamai sun ce man a habba shay'an aksara min zikiri duk wanda ka son wani abu to zai yawaita magana ta. ba ku gani yan siyasa ta taho duk fatin da kuka sha'awa duk inda kun ka zanna hira ku kenan alama ta ta nuna kuna son fatin nan to in ku daga dukai kuna son Allah duk inda an ka gani ku zaune a ga kuna zikiri ne to alama ta nuna kuna so ne don ga fati nan da kuna so a nan ku duk inda kun ka zanna fatin ku kuka magana to ku lura da wannan ana so ga bayan Allah na gari su yawaita zikiran Allah wa bi suratul ra'd qala ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innul quluba to saurara da zikiran Allah zukatan mu'minai take natsuwa wato mu'minai suna samun natsuwa in sun tuna da Allah subhanahu wata'ala suna samun natsuwa in sun ambaci Allah subhanahu wata'ala suna samun natsuwa in sun yi aikin Allah subhanahu wata'ala suna samun natsuwa in sun yi tahiya zuwa aikin Allah subhanahu wata'ala suna samun natsuwa lokacin da suke aikata abinda Allah ya sa ala bi zikrillah tatma'innul qulub innal ladina inda rabbika inda rabbika lalle wa'annan da a wurin Allah ubangijinka subhanahu wata'ala na mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba su yin girman kai ga ibadar Allah subhanahu wata'ala wa yusabbihuna suna tasbihi ga Allah kowane lokaci kowane lokaci tasbihi suke yi wa Allah wa man inda la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna saboda haka ko yaushe ibadar Allah suke ta yi suna ta tasbihi gare shi ay yunazzihuna suna tsarkake shi amma la yaliqu bihi ga abinda bai dace da shi ba kuma wala hu yajudun kuma ga Allah suke yin sujuda ay yakadauna gare suke tawabi bil khudu'i da kaskantar da kai wal ibada da kuma ibada fa kunu mithlahum kuma ku zama kamar su wato ku zama bayan Allah na kwarai wayanda ba su da girman kai ga Allah kuma suna yawaita tasbihi ne ku yawaita tasbihi ga Allah dare da rana ko yaushe ku yi tayin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ku zama kamar su akwai alheri haga wato huna yushra'u lil qari'i a idan mutum ya kawo lahu yajrun jirun ana shar'anta ga wanda ka kira abin da an shar'anta mai sujudu tilawa ya yi wata sujuda da ake ce sujuda ta abin nan ta kira'a fi salati aw gairiha in cikin sallah yake ko kuma wajen sallah don an shar'anta ga wanda ya karanta ya kawo nan wurin wato ya yi sujuda waye shira'u lil mustami kuma an shar'anta ga wanda malami na zannawa yana a dalibai sun taru suna saurare ne to wannan da ka koyarwar iza saha lilƙari an ya umma hudu sala idan wannan da ka a ya inganta ya zama limamin mutum da sallah to in ya yi sujuda to kai ma mai saurari an shar'anta ma kai sujuda kun ga ga mazaba malikiya yaro karami bai inganta ya zama liman ba to in yaro ne ke karantawa in ya yi sujuda to limanci ne kai ba a shar'anta ma ya zama limamin ka ba haka ba za ka yi su sujuda ba eh bashi nan wa da ya bashi don maganganu na da yawa annan wa yi sharaɗu su sujuda tilawa an shar'anta ga su sujuda tilawa shirudu salati sharuɗan sallah kaga idan an sharuɗan sallah to sharuɗin sallah a dubi alƙibla wata juzu ba da salata ya wal asar wannan sujuda don a tabbatar mana ba sallah ba ce sujuda ce to ta halitta bayan an yi salloli guda biyu bayan an yi sallah asuba bayan an yi sallah la'asar wa qabla al-isfar al-a'la kana haske babba ya bayyana wal isfirar kamin rana ta ja duk ana wannan sujuda to wannan ƙarshen suratu al'araf kenan wallahu a'lam Allah mana roƙonka da albarka wannan sura da darajar wannan sura Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah da albarka wannan sura zaɓuɓɓukan gada za a yi jibi Allah ka sa a yi lahiya Allah ka sa a ƙari lahiya wanda an kai wa'yancin zaɓuɓɓuka babu wata hitina mai tsanani Allah ka tausaya mana shi ma wannan Allah ka sa a yi babu wata hikima amma bi asma'ikal husna Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wannan karshen wannan sura kenan sai sura mai bi mata sura mai bi mata ita ce suratul amfani madaniyatun ta sauka madina au ko